mata mata to Allah ya shirye mu yanzu dai ni bani jin da karfin magana amma wallahi zan samu lokacin ku ku damu mata muna da matsala muna da matsala sosai kar ku damu zan yi magana akan mu maza kar ce na yi magana akan ku bai magana akan mata ba saboda haka zan yi magana akan mu matan yau ban ji da wani karfi ne saboda haka a shakata a wala wallahi komai ba komai aljanna ta mai rabo ne